عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا أبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na annur da ke nan wasu Abuja don tafsirin Ƙur'ani mai girma bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu. kamar kullum muna masu farawa da kaskantar da kai da mika kokon bara zuwa ga Allah alhayyu alqayyum da ya mana baiwa da karanta qur'ani daidai da fassara qur'ani daidai da aiki da abin da qur'ani yake karantar da mu muna roƙon Allah ta'ala ya yi rahama da gafara da yafiya da jinƙai da tausasawa zuwa ga iyayenmu da malamanmu da zuriyarmu da ƴan uwanmu da aminanmu muna roƙon Allah ta'ala ya rayar da mu akan hanya wacce take madaidaiciya dauki rayuwar mu yana cikin halin yadda da mu dukkan abin da ya dame mu muna roƙon Allah ya magance mana abin da muke nema na alheri Allah ya ba mu sharri Allah ya kare mu daga gare shi alheri Allah ya haɗa mu da shi duniya da lahira yau da ikon Allah muna sha huɗu ga wata na Ramadan hijira shekara ta 1446 insha Allah kuma muna yammaci na juma'a lokacin karban addu'a daga sallar la'asar har zuwa faɗuwar rana muna roƙon Allah ta'ala ya amsa mana dukkan addu'o'in da muke gabatarwa tallafi da muke nema ya tallafa mana taimako da muke nema muna neman alhayu alkayu ya taimake mu kariya da muke nema Allah ta'ala alhayu alkayu ya kare mu gabanin tambayoyi akwai labari da muke samu marar daɗi akan ɗaya daga cikin ‘ya'yanmu kuma makaranta ƙur'ani ɗalibi da ke karatu a jami'a ta Ahmadu Bello University Zaria da ke aji uku yana karanta MBBS wato medicine mai suna Alhafiz Abdulsalam Rabi'u Faskari cewa ana zaton ko an sace shi ko kuma an kashe shi. yana cikin matasa da suka yi musabaka na ƙur'ani da aka yi kwanan nan har ya samu kyauta eh, a kebistir wanda aka yi na ƙarshe a kebistir har ya samu kyauta a can kuma ya yi na ɗaya a katigorinsa sannan bayan nan gwamnan jihar katsina malam dukkan ɗaya gayyace shi da shi da ‘yan uwansa aka karraba duk waɗanda suka yi bijinta a wurin aka ba shi kyautar mota da kuma wasu abubuwa da ba a rasa ba a ƙoƙarin komawa gida sai muke samun labarin cewa sun bar funtuwa zuwa faskari a wata ɗauli aka ce an kashe shi wani wuri aka ce an sace su da shi da babansa da wansa ne amma an ce wan ya tsira su suke hannu labarin da ya fi watsuwa shi ne an kashe su amma na ina samun labarin na nemi shi malam bikwara da gwamna na katsina tunda daman aboki ne kuma abokin karatu ne ina neman sa yace ai ya ba da jihar zuwa ga mataimaki yana da wasu azururuka na ibada da yasa a gaba da wani abu da waka mataimaki ne in charge amma saboda muhimmancin al'amarin ya bar duk abin da yake ce bari yayi contracting security yayi magana da director na DSS na jiha yayi magana da commissioner of police na jiha yayi magana da commandant da ke jiha yayi magana da commissioner in charge of internal security a wannan tsakani kusan har ga Allah duk da ina zama nesa da waya a Ramadan amma dole na daga faruwar abin zuwa yanzu sanda na zama in touch with him har bayan la'asar din nan akalla na yi magana da gwamnan sau uku akan yaya za a kwato yaron in yana raye ah, magana da ta masu shine cewa ana ga yara su kafirin jaye amma hatta a yammacin nan da nake magana ƙasa da minti talatin gwamna da ke magana da mataimakinsa da kuma sauran jami'an tsaro babu wani hujja na cewa ya rasu kuma rashin rasuwar shine ne fatanmu wannan ita ce don haka magana sai ta mun daɗi na ce a babu tabbas to Allah ya sa babu tabbas saboda matasa irin waɗannan a ce kuna da matashi mahaddacin ƙur'ani wanda ke karanta medicine don Allah wani matashi mai rai kuke nema irin wannan wani irin wannan muke nema yanzu wannan kwaya ɗaya idan Allah ya jira muka rasa shi shekara nawa muke bukata a northern Nigeria mu ƙara producing matashi mahaddacin Qur'ani da ya kai yayi musabaka yayi nasara a ƙasar gaba ɗaya kuma wanda yake karanta medicine da Allah shekara nawa muke nema a yadda muke cikin jarrabawa ta matasanmu a yanzu wasu su ake ɗauka zuwa ga ta'addanci wasu zuwa ga ma kidnapping ɗin su aikin su kenan amma Allah ya muku baiwa da matashi mai haddan Qur'ani wanda ke karanta medicine Na Allah mai muke nema irin wannan wallahi jarrabawa ce mai girma in Allah ya jarrabe mu da rasa irin wannan matashi Allah ta'ala ka sa yana raye shi da mahaifinsa wannan shine labarin da yake bai wuce minti 30 kasa ga minti 20 ma zan ce don har na iso nan ina cikin mota ina magana da shi gwamna din a kai saboda in tabbatar da ma mai za mu yi magana a kai sannan wani kokari hukuma take a kai wasu bayanai kokari da hukuma take ba sai na bayyana ba saboda ba daidai ba ne duk abin da ake a tsaro a hoto filin wa'azi a fadin shi muhimmin abu dai shine babu tabbacin ya rasu so da haka yanzu project da ke kanmu shine addu'an Allah ya kubutar da su na farko ina nasiha zuwa ga su 'yan ta'adda da kuma kidnappers cewa don Allah ku ji tsoron Allah don Allah muna roƙonku don Allah ku ji tsoron Allah ku sake wannan bawan Allah da mahaifinsa muna roƙonku ku ji tsoron Allah duk wanda ke hannunku don Allah ku sake shi don Allah duk wanda ke hannunku ku sake shi ran mumini guda ɗaya a wurin Allah ya fi ɗakin ka ka'abar daraja kashe mumini guda ɗaya a wurin Allah subhanahu ta'ala makoma wutar jahannama take zama sanadi rayar da febin ran mumini guda ɗaya a wurin Allah kamar ka kubutar da al'umma ne gaba ɗaya daga halaka halakar da mumini guda ɗaya rai guda ɗaya kamar ka halakar da al'umma baki ɗaya ne muna roƙonku ku duba girman Allah ku sani aikin da kuke za ku tsaya gaba ga Allah gobe kiyama a muku hisabi idan dan adam bai da dabarar da zai akan ku wallahi tallahi billahi Allah yana da abun da zai yi ba sai a lahira ba tun a duniya Allah yana da abun da zai yi kuna da sha'awan ku je ku gamu da Allah da haƙƙi na jinin al'umma da kuma dukiyoyinsu wannan jama'a da ake kashewa kuna da sha'awan ku ɗauje ku gamu ga Allah da jinin waɗannan bayan Allah su rike ku gaba ga Allah suna ta ya Allah tambayiwa ne me yasa ya kashe ni dukiyoyin al'umma kuna da sha'awan ku je ku tsaya ga ga Allah Allah ya rika tambayan ku waye ce ka ci dukiyar wane waye ce ka ci dukiyar wane waye ce ka ci dukiyar wane duk abin da yake na arziki naka ko baka yi ta'addanci da sace mutane ba Allah zai baka ba mutumin da zai bar duniya ba tare da arzikin da Allah ya bashi ya cinye shi ba sannan ba wani mutum da dabararsa zai iya ƙara arzikinsa na naira ɗaya akan abin da Allah ya riga daman ya masa bajetin zaka ku ji tsoron Allah ku saki waɗannan bayan Allah muna kuma addu'a muna roƙon Allah da sunayensa masu girma na al'ayyu alqayyum Allah ya kubutar da wannan bawan Allah da mahaifinsa da duk wasu wanda aka yi garkuwa da su a babin zalunci Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu an la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ya hayyu ya qayyum ya dhal jalali wal ikram لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم لا قوة لنا إلا قوتك ولا عزة لنا إلا عزتك ولا حكمة لنا إلا حكمتك اللهم نجهم من القوم الظالمين اللهم انقذهم من القوم الظالمين اللهم نجهم من القوم الظالمين اللهم تقبل دعاءنا اللهم تقبل دعاءنا اللهم احفظ اللهم احفظ أموالهم ونفوسهم اللهم احفظ أموالهم اللهم كن معهم ولا تكن عليهم اللهم كن معهم ولا تكن عليهم اللهم تقبل دعاءنا اللهم تقبل دعاءنا اللهم تقبل دعاءنا اللهم تقبل دعاءنا اللهم كن معنا ولا تكن علينا اللهم لا قوة لنا إلا قوتك ولا حكمة لنا إلا حكمتك ولا عزة لنا إلا عزتك اللهم تقبل دعاءنا اللهم تقبل دعاءنا اللهم تقبل دعاءنا Allah ta'ala ka kubutar da wannan bayan Allah wannan matashi mahaddacin qur'ani Allah ka kubuta da shi mahaifinsa Allah ka kubuta da shi duk wani wanda ke hannu a Najeriya da aka yi garkuwa da shi a babin zalunci Allah ka kubuta da shi Allah ka kubuta da shi Allah ka kubutar da shi duk wani wanda aka yi garkuwa da shi a duk duniya a babin zalunci Allah ka kubutar da shi waɗanda suke waɗannan ayyuka Allah ka shirye su idan ba za su shiri ba Allah ta'ala ka mai da sharri da fitina da bala'i ya kare a kansu Allah ta'ala ka kare salihan bayinka daga fitinar Allah ta'ala ka kare mu daga sharrinsu. Allah ta'ala ka kare mu daga sharrinsu. Allah ta'ala ka kare mu daga sharrin ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم احفظ أموالنا وأعراضنا وأنفسنا اللهم تقبل دعاءنا اللهم تقبل دعاءنا اللهم تقبل دعاءنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد والله تعالى أعلم اللهم تقبل دعاءنا gabannin karatu in akwai tambayoyi masu ma'ana injiniya bismillah mai tambaya ta farko ke cewa assalamu alaikum malam Allah ya ji ɗan iyaye da rahama hmm. tambaya ta anan ita me hukuncin namijin da ya furta wa mace kalmar yana son ba tare da sanin cewa tana cikin idda ba shin ya halatta wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu addu'o'in da kai Allah ta'ala ya amsa mana gaba daya da mu da ku duka kuma Allah ya ji kan magabatan mu wannan tambaya ta ka akwai amsar ta a cikin tafsiri na ibnu kafir rahmatullahi alai a mujalladi na uku namba na 188 in kuma gwari-gwari ne tafsirin ƙur'ani musamman na suratul baqara particularly faɗin Allah subhanahu wa ta'ala da Gita. wala junaha alaikum fi ma arrabtum bihi min khitbatin nisa aw aknantum fi anfusikum alima Allah annakum satadhkurunahunna walakin لا تواعدوهن sirran إلا أن تقولوا قولا معروفا Wala ولا تعزموا uqdatan nikah hatta yablugha alkitab ajala wa alamu anna allaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu wa alamu anna allaha ghafurun halim wannan zai zama bakara aya ta 235 karkashin wannan aya Allah ta'ala ke ta baya halarta gare ku a wajen neman aure idan mace an sake ta babu laifi la jura fi ma arrafin biki min khidmatin nisa na abin da kuke bijirowa mace da shi a lokacin neman aurenta malamai suka ce neman auren wacce aka sake kala biyu ne khitiba akwai khitiba da ake kira da at-tasrif akwai khitiba da ake cewa me at-ta'rif at-tasrif a kowane hali yin sa haramun ne matukar mace na cikin halin idda shine ka sarraha kadara kana ganinta ka ce mata wance in kin gama kana santa ko in kin gama za ka aure ta shine ka sarraha a fili explicit kenan ko kuma yaushe idan ki zai kare next month sai ka ce to in kin gama za ka aure ta to wannan explicit shine a tasri a kowane hali matar da ke idda a mata haramun ne amma akwai at-ta'arif at-ta'arif shine malaman mu na fiqh ke cewa wai jirwaye da kaman wanka to shi akwai inda yake halatta akwai inda yake haramta inda yake halatta shine macen da aka mata shika talaqun ba'in mun san talaqul ba talaqun ba'in shine shikan da babu kome a cikin sa kaman a ce an yi shika uku ko kuma matar da mijinta ya rasu take ta gaban wata hudu da kwana goma mafhum to wannan shika ne da babu any hope da za a koma gidan wanda suka rabu suka rabu dan wannan ya riga ya yi shika uku ba ta da iban da iko bai da ita sai ta kara aure shi kuma wancan ya rasu to a wannan hali ya halatta a ainihin wannan khitiba din at-ta'ribiyya shine mutun ya ganta sai ya danya ba sai ya kalli ha da ya faru ne ayyan auren ki a musu sita mijinki iya da tabuwa hankali ne rubu da ke yanzu hankalin ne da cikin hankali eh yana da hankali a kai ni ina kokonto ina kokonto ai duk wanda yake da keyar kuma ya zama tababbe ha ba ai ba wani mai hankali da zai bari to ba damuwa shi dai za ku gama abin zuwa wata mai zuwa to alhamdulillah ga dai dan baka in dai an gaba din sai mu dan gaisa ka dan go to wannan shine ta'arif eh, a na ba ku dariya go <laughs> eh faɗi wannan ko kuma ya ganta tana ta kama tana idda sai ce duk wanda Allah ya ba wa ke ai sai ce ai wallahi ya more ai ga ga dabi'u na kware ga dattaku ai ke ma wata dattijuwan arziki ne a mata to wannan duka arif ne insha Allah ko kuma an gama abin da insha Allah ta'ala a gaya mana za mu zo mu da manyan baki za mu sako garuna haka irin dinkin zazzau din nan sai mu <laughs> sai mu zo so duk wannan sunansa ta'arif so ta'arid ya halatta a yi ga mutumin da mafhum ya rabu da mace shika uku ko kuma wanda mijinta ya rasu amma ga wanda kuma shika ɗaya aka yi ko na biyu to nan ai akwai kome kame da yake aya ta da 229 ko a tsanaku maratan fa imsakun bi ma'arufin aw tasrihun bi ihsan kaga a nan wurin ya halatta a mai da haka a nan wurin ka'ida mace in tana cikin iddin shika na farko da na biyu kamar matar aure take kiya ka zaujatihi kiya ka zaujatihi don tsakaninsa da ita na mayar wannan duk al'amarin sakan goma ne kana idda a gida ya fito ya ganta kawai sai ta burge shi ya ce yaya hajiya kuna lafiya lafiya kalau to ka san gardi da iya abu kawai sai ce to ai ba damuwa yanzu an gyaro ta sai gaya waliyinta kenan aure ya gyaru so ga wanda aka yi shika na irko na biyu bai halatta a mata ta'aridin ba ma ko da jirwaye da kamar wanka ne bai halatta ba tambayar ka kuma shine cewa ya riga yayin amma a bai sani ba to ai tun da bai sani ba al'amarin ya zo shi da da sauki Allah baya kama mu akan kuskure ga bakara nan aya ta na'am aya ta karshe su 286 aiko la tu'akhidna in nasina aw akhtana ai a fili ne karkashin wannan magana ibnu qudama rahmatullahi alayhi yayi magana akan waɗannan rikice-rikicen auren a cikin al-mughni a mujalladi na 8 lamba na 124 da 525 cewa yin tasrihi a kowane hali haramun ne ta'aridi yana halatta yana haramta sai ya ce amma wanda ya riga ya yi sai ya gane ya yi kuskure ya tuba ga Allah sai ya aure ta ya ce saha kahu ha aurenta nan ya inganta wanda ita ce fahimta ta imamu malik rahimahullah gabanin sai ita ce fahimta ta sa'id ibn musayyib alaihi rahmatullah ita ce fahimta tsawus ita ce fahimta ta asa ibn abi radah rahimahumullah wannan ita ce fahimtar ta cewa in ka tuba da Allah kuka daidaita ta gama idda ka aure ta auren ya inganta wallahu ta'ala a'lam na'am malam ya tambaya ta karshe ke cewa assalamu alaikum malam wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya kara wa malam lafiya amin ya hayyu ya qayyum yace malam ina da mace ta rubuta wato malam idan mace ta rubuta wa mijinta hanyar wato ta rabu da mijinta ta mm. hanyar hulki mm. daga baya ta dawo tana so ta koma gidan mijinta shin hakan ya dace a musulunci bayan sun rabu yin hulki wannan tsakanin tambayar farko da wannan a cikin almuguni shafi biyu ne kadai a the same volume na takwas namba na ɗari da ashirin da bakwai ibn qudama rahimahullah ya amsa tambaya akan abin da ya shafi khul'i cewa yana halatta idan mutum yayi khul'i da mace yana son mai da ita daga baya mai da ita yace ya halatta idan muka duba akwai ai hujja ko a qur'ani at-talaqu marratan fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan me wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataytumuhunna shay'an illa ay khafa an la yuqima حدود الله فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناها عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها kaga fi maftadad bihi don haka wannan aya ta tsara ta tara akan halascin yin kuɗi ne kuma sai ta ce shika na farko da na biyu bayan su ana iya yin kome ko da a kul'i ne da ake nufi da kul'i a hausance shine cewa in miji yana so ya rabu da matarsa shi yake bukata ya ga zaman iya cutar da addininsa ko nata ko lafiyarsa ko nata ya ga akwai maslahar rabuwa wanda shi rabuwan nan a mafiya yawa ba alheri ba ne don shaidan ne ke sawa amma an yi duk ƙoƙarin gyara ya gagara iya so ya rabu da ita to kawai shika zai yi amma in ita ce take so ta rabu da shi fa to anan ba ta da igiyar shika anan sai ta yi hul'i shi hulɗi yadda ake yi sai ta yi claiming cewa na kashe kaza da kaza da kaza a cikin al'amarin aure da ka bani ka kashe kaza da kaza a aure misali sadaki to zan miyar maka da sadakinka ba wai dan bana kaunar ka ba har ga Allah ban rena addininka da muhimmancinka da kulawa da ni ba amma zaman bana sha'awansa yana iya faruwa aure ta yaba kulansa da kiyarin ɗinsa da ciyarwarsa tufatarwa amma ba ta sha'awan zaman sai ta rarrahi cewa ina da damar da zan iya miyar maka da abin da ka bani na sadaki ko wani abin da ya kama da haka na hidimar biki sai a yi agreement sai ta ce misali dubu ɗari ne dubu ɗari da hamsin dubu ɗari biyu sai ta biyar shi sai ya sallame ta to wannan shi ne hul'i a magana mafi inganci idan aka yi shi a shika na farko da na biyu ya halatta a yi kome ita ce fahimta ta imamu malik rahimahullah misali idan mutum ya yi hulɗi da mace tana cikin idda bayan wata ɗaya sai ji zai mai da ita yayi zai yi a nan malamai suka ce ya halatta ya mai da ita amma wajibi ne sai da sabon aure in an yi hulɗi ba da ma ya kalla ya ce na dawo da ke inda shika ne to zai iya da ita amma in hulɗi ne dole sai ya tura wakilansa sun samu waliyanta an sake new agreement an ba da sadaki to ko ba ta kammala idda ba ya halatta a sake dawowa ne ta gidansa amma sai da sabon aure in ta kammala kuma tana da zawarawa maybe uku ko hudu ko ma ɗari bakwai da saba'in to sai bai sake sabon ɗinki ya kafa kudarsa kuma ya je shiga cikin su yayi nema idan kuma ta yadda da shi ta sake amincewa to anan ya halatta in ba ya halatta a yi saboda mun kula akwai ai matar sabit bin qais da ta ga cewa tana son sa a ta yaba addininsa amma ba ta son auren ka same ta ce wallahi ina yadda da addinin ka na nutsu da kamalan ka da takun ka da komai amma ba na sha'awan zama yana iya yiwa ba na sha'awan a zauna ta ce ta gaya sayayyen halitta sai ce masa za ki iya mayar masa da gonarsa hadisin yana bukhari hadisi na uku. za ki iya mayar masa da gonarsa ta ce na'am zan iya mayar masa sai ta ɗauki daman sadakin buskan ne kamar lambu ko hadika ya bata sai ta me da wannan gare shi bayan ta gare ya karɓa shi kuma sai ba ta dama ta tafi shi sa mafi yawa a wajen yin san an ga dama aka ce tsallaktuki ya gaya mata yayi idan kala tsallaka ha yayi amma an fi so ya ce me me sigarsa ko farraktuki ko kuma me na'am tuki. wato kamar nayi hul'i da ke ko na rabu da ke so ba sai an sarraha siga ta ya sake ta ba zai cewa ya kwaɗe ta ko ya rabu da ita in a hul'i ne yayi mafhum tayyib yana da bambanci da shika asalin shika igiyar na hannunsa amma a kulki an dawo masa da wani abu ne ya gamsu tukunna sai ya koma wannan ma fatawar imamu Malik rahimahullah ce ya halatta cewa in an yi kulki, in an ga ana son juna ana iya komawa wannan yana da fahimta asa rahimahullah yana da fahimtar ko an yi kulki, ana iya komawa tawusiya da fahimtar an yi kul'i ana iya komawa imamu Shafi rahimahullah yana da fahimtar an yi kul'i ana iya komawa Allahu ta'ala a'lam bisawab aran ma za mu tashi a darasi na goma sha hudu a cikin ali imrana insha Allahu ta'ala ina zaton aya ta nawa ne jiya aka tsaya ake za mu tashi a kan ta 163 mun yi kwanan jeji ne duk da cewa karshen aya ne amma tana da alaka da ayar baya na'am 162 ko shi a 163 za mu tashi 162 aka tsaya za a tashi a 163 haka ne ko eh ban a kwafsa ba ko eh, to kun kyauta na'am a'udhu billahi minash shaitanir rajim hmm. min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنا هذا م. قل هو من عند أنفسهم قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون آية تقريد ستند أكو الله تعالى يتهم درجات عند الله والله بصير بما يأملون su mutane a wurin Allah daraja-daraja suke da shi a nan duniya daraja-daraja ne a lahira ma daraja daraja ce shi yasa bahaushe a duniya ke cewa wai wata miyar sai a makwabta isa kuma yace wata miyar ta mafi ƙarfin makwabta eh ai ba kowace miya ce a makwabtar ba akwai wadda a makwabtar ma babu ita so yadda muke a duniyan nan daraja daraja wane ya fi wane a ilimi wane ya fi wane a dukiya wane ya fi wane a 'ya'ya bisa ga alama kuma wane ya fi wane imani don an je lahira ma haka ne sannan hatta a mutanen banza ana iya samun wani ya wani dama-dama hmm. wani idan ya wayi gari shi amma shaidanun shi shaidanin shaidanu ne za su zauna saban Allah suke yan fashi ne amma in wani ya zabga wata katobara saban Allah wani abin da zai wuzu billahi wuzu shi ma yana neman isti'aza <laughs> tafsirin mata zai ci gaba ranar asabar da lahadi karfe goma sha ɗaya na hantsi a wannan masallaci na annur insha Allah don haka hum tun in ka ce daraja darajatun ya zama ɗaya darajatun ya zama jam'ul mu'annas salim wato darajoji darajoji darajoji da aka ce hum ɗin nan yana komawa ne akan famanitta a ridwanallah kaman ba shin yana koma kan famanita ba a ridwanallah ko kuma hadda wa man ba a bi sakhatin min Allah yana koma kan wanda suka bi Allah ne ko kuma har wanda suka yi Allah ya fushi da su ikhtilafukum ikhtilafu man qablakum yadda kuka kara wa juna ilimi cewa wasu suka ce a'a wanda suka bi Allah ne kadai wasu suka ce a'a da wanda suka bi Allah da wanda suka saba Allah dukkaninsu suna iya shiga ciki saboda me in ka dauki sigar maganan kum darajatun inda Allah in ka dauki technically a shari'a sai ka dauka wanda kawai suka bi Allah ne amma in ka dauki kuma sigar aya din da wasu ayoyin Qur'ani sai bayyana maka ya hada wanda suka bi Allah da wanda suka saba wa Allah ne yanzu a wuta wanda bai shiga jahannama bai shiga kanwarta a wuta da shi ga wanda ke jahannama ya fi daraja ya fi wanda ke jahannama wato yadda aljanna take daraja daraja guda ɗari ita ma wuta daraja daraja ce azabar wani a wuta ta fi wata so idan aka haɗa darajar alheri da darajar shirri ya halatta a ce darajatun hmm. mafhum hmm. tayyib don haka arama za ka ba mu misali inda aka kira a kan ayyuka ba a bambance ba a ƙur'ani aƙalla misali ɗaya ko biyu ko uku duk wanda suka sawwaka وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون والنسك سورة الزخرف aya ta 32 zaka ƙara wata ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون آية الأنعام آية 132 ذاك قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا سورة النساء آية تدريج أربعين دبير كدوكم تكرشي عن أم تكرشي وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليتقوا ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم يا إشيك هكا يا إشيك waɗannan misalai guda hudu ran mai ba mu uku na da munasaba na hudun tun da ya kwashi ma mu yi bayani kai. idan aka hada alheri da sharri yana halatta a ce darajat bari na fara da ta biyu da ya kawo Allah ya ce wali kullin darajatun mimma amilu dukkaninsu suna da darajoji gwargwadon irin aikin da suka yi amma mahalicin ka ba mai gafala bane daga aikin da suke aikatawa a cikin an'am aya ta 132 kaga sai wali kullin darajatun kowanne ai ba a toge ba so da a nan ya hada alheri da sharri kowa gwargwadon aikinsa zai tarar gobe kiyama a lahira wanda ya ayyukan alheri da yawa ya samu darajoji na alheri a lahira wanda ya saban Allah kuma ya je tare da daraja ta saban Allah wanda ya fi zunubi yawan zunubi yawan saban Allah yawan azaba a lahira in muka koma aya ta farko da kawo ita ce ta biyu a bayanin da nake yi Allah ya ce nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'dhum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'un az-zukhruf ayat 32 kaga sai ce muna daukar ka wasu akan wasu a daraja wani yafi wani yanzu ko a rayuwar duniya idan aka ce dukkan daraja ɗaya muke a duniyance waye zai yi gadin masallaci waye zai tuka wani a mota waye zai rika tuka tuka motar da ake kwashe sayi da ita waye zai zama mai gadi ina zaka samu direba idan aka ce yanzu komai ba ne maka ko kana da kuɗin sai dai kai wa kanka da Allah rayuwa za ta kai kai gadin gidanka ka gyara wutan gidanka ka kwashe sharan gidanka sannan kuma ka zama kai ne maid na gidanka kai ne cook na gidanka komai kai ne rayuwa za ta daɗi shi yasa Allah ya ce yana ɗaukaka wasu akan wasu dan wani yayi wani hidima kai ya maka hidima ka bashi kuɗi yayi godiya kai kuma ka yi godiya ya maka hidima da kudin ka kaje ka sayi abinci da wani ya noma fa taimakon ka aka yi inda bai noma ba za ka samu ba kai kuma ka sayi abincin ba ka bar shi da kayansa ba shi ma taimakon sa kai to haka Allah ya yi mu darajar wani taimaki wani ta wani bangare wani ya taimaki wani ta wani bangare shine na hannu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya sai mu ɗauko ta hudu ba ta ukun da kawo ba da yace wa huwa alladhi ja'alakum khala'ifa al-ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajatin yace liyabluwakum fima atakum aya ta ƙarshe a cikin suratul an'am ko kuma aya ta 165 kenan Allah yace ne ya ɗaukaka wasu kan wasu a daraja Allah sai ya ɗaukaka wane fi wane wane fi wane wane fi wane cikin abin da ya ba su yace dan ya jarrabe ku a cikin abin da ya ba ku yanzu a ƙa'ida idan Allah ya taimake ka kake da rufin asiri kake da direba da kake biyan ba fa wayo ka shi a wurin Allah ya sa ya zama direban ka ba ba fa karfi bane dan mu rika gane cewa fa shi samun rufin asiri na duniya ba wai kai da ka samu tsabar iya wayo da dabarbaru da tsabar mai kan neman halal bane a'a duk kokarinka akwai tallafin Allah a ciki in ba haka ba wani mai gadin ka in ya rike ka har ga Allah sai ka yi bawali da ba haya a wandanka baka kubuce ba kuma wani mai gadin ka dabararsa ko dila zai iya sai da ita dabara tana ji kuma tana gani amma babu yadda iya wani yadda in baki ne wani bakin sa yadda kasar reza amma in ya gama yana jin wasu ya taimake shi da abinci amma kai kuma ba bakin maganar kai inda kake da gaskiya ba za ka yi bayani ba kuma wallahi kuɗi ba wayo ba ne wani idan ka gan shi kwata-kwata babu da dabara bai da dabara kudin ma da ya mallaka bai iya zama yi lissafi ta maka masa kai kuma ga ka da tsabar iya lissafi miliyan saba'in da bakwai sau uku za ka gumu ka buga gaji ai ka za ne amma a kawun ka tuntun ya shiga red alert tsabar iya bayani ka iya wani lissafi yadda ka san ɗan fikina amma ka duba kawun ɗin saka da abin tausayi ba iya gine ce ba ne masu kudin duniya in karka ya gama gine ta amma wani talaka kan ya rike sai maka minti bakwai wani haka ya haura ta mai sauko ya yi wani kaza wani mai hawan mai hawan gasa ka ga gine can ka rasa yaya za a yi kuma duka a kawo ɗinsa dubu bakwai ne <laughs> wato abin da nake bayyanawa shine in ka samu kuɗi jarrabawa ne in ka rasa jarrabawa ne ilimi jarrabawa ne in karasa jarraba ne amma kar mu kuskura Allah ya mana wadani ima mu ɗauka, wai tsabar wayan mu ne da tsabar hikimar mu muka samu shi wanda bai samu ba wai shi dakiki ne ba haka al'amarin yake ba akwai wanda mun fi rufin asiri ya fi mu wayo ya fi mu hikima idan sai da mu ne sai sai da mu muna wurin ba mu sani ba amma sai Allah ya baka bai bashi ba shi yasa dole ka neman amma ba kullum ka nema kake samu ba sai Allah ya tallafa wa neman ka kake samu shi yasa kuma yace dan ya jarraba ku fima a takum cikin abin da ya baku babban darasi a nan wurin shine cewa samu daraja ne rashi ma daraja ne akwai wanda zai shiga aljanna don dukiya akwai wanda zai shiga wuta don kuɗi akwai mai shiga aljanna don talauci akwai mai shiga wuta don talauci kowanne yana iya kai mutum aljanna yana iya kai mutum wuta amma a rashi ya fi kusa da aljanna fiye da wadata tare kuma da cewa taimakon addini da wadata ya fi ma taimakon addini da jiki sadaka <laughs> abin da yake bayyana mana kum darajatun dinnan a magana mafi inganci ya hada waɗanda suka nemi yardar Allah su ne muminai a faman kana muminan أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون الله تعالى يقول ذا مسني أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا man kana mu'minan wannan sajada suratul sajada aya ta 18 ko man kana mu'minan shine manitta manittaba ridwanallah man kana fasikan kuma shine ba bi sakhatin min Allah kamar yadda Sheikh Abdurrahman bin Nasir Sa'adi rahmatullahi alaihi fasara ayar kenan sai ce hum darajatun duka suna shiga in an hada aikin alheri da na sharri yana halatta a ce hum darajatun darajoji ne amma in an ware iya na sharri musamman a lahira to shine sai zama fi darkin asfali minan nar innal munafiqina fi darkil asfali minan nar lan tajid lahum nasira kamar yadda ya kawo cikin suratul nisa aya ta 145 so ad-dark ko a ce darakat jam'ul mu'annath salim to wannan shine mataki na gangarawa ƙasa na sharri idan aka ce aljanna daraja daraja ne aji biyu ya fi ɗaya uku ya fi biyu har zuwa aji ɗari don fil janna mi a daraja ne daraja ɗari ne aljanna to wanda ke aji biyu wane uku wane hudu sai a ce to waɗanda suke wuta wuta ta ɗaya ta fi ta biyu muni ta biyu ta fi ta uku ta uku ta fi ta hudu muni misali to a nan aka haɗa darajar ajiya da wata a ce darajatun amma in wutan ne idan za a fara ta daga mafi ƙarancin azaba zuwa mai munin azaba sai a ce me sai a ce darakat shine innal na fi darkin asfali minan nar shine darakat din kenan so akwai bambanci tsakanin darajat da kuma darakat mafhum hmm. ayyib haka hum darajatun mutane a wurin Allah da na kware da na banza daban-daban da yanzu kai shiriyar Allah ta sa ka zo masallaci kake jin tafsiri kana ga cewa dole ka san Allah ka bauta masa in ka fita waje akwai wanda dan ka ganshi a rashin imani sai baka tausayi ka ce duba wannan bai ma san me ake ciki a rayuwa ba saboda bai ma san akwai lahirar ba amma aka baka labarin wasu bayan Allah kuma sai ka ji kai din ma ka karya ka ce kai waɗannan fa gaskiya gaskiya sun fi karfin mu saboda mai abun abun class class ne aji aji ne in kana jin labarin sahabbai tabi'ai atba'u tabi'in alqurur almufaddala wani lokaci abun sai kace maka da ga ce kai wani abun za a sha kuwa insha Allah za a sha da gare na sha ya fi da kyar aka kama ni in ji bahaushe to za a sha amma in ka duba wasu kuma ka duba irin su fir'auna zai ga ce a'udhu billahi saboda me saboda abun daraja daraja ne Ka fi wani wani ya fi ka haka muka dawo duniya ba wani mutum ɗaya a duniyan cewa da zai ce ya fi kowa komai da komai a duniya in yau aka ce wa ya fi kuɗi a najeriya sai ka ce wa ne wa ya fi mulki wa ne wa ya fi ilimi kana ga wa ne wa ya fi kyau kana ga wa ne sarakuna wa ya sarauki nan ba sai ka ce wa ne kaza kaza wa ne ba mutum ɗaya ba ne ko ina ka duba wa ne shi ya fi to babu wani mutum a duniya wai akan komai shi luja ne ya fi kowa komai da komai kwalli annabawa ke da wannan daraja amma ko su a bangaren kuɗi da haga wane ya fi su kuɗin amma su da yake kuɗi ba prioritin su bane ba aulawiyar su bane mafhum ba ka ita rayuwa haka take shi yasa ba sakwace wai ya je waje maganarsa akwai hikima aka ce waye babba a cikin ku a shekarar shi ya fi kowa da ya juya ya kalli kaninsa ya ce a karatu wannan abbabbanmu saboda shi kanin ba ne amma shi kuma ba aran ba ne ce a karatu ga abbabba ya juya ya ce a kuɗi wannan abbabba a tarin kwanakin duniya da yawa da aka yi ni abbabba bai yi daidai ba ai an zauna lafiya to ka amince a rayuwa akwai wanda ya fi ka a wani abu kai ma ka fi wani sai ka kwanta ka yi bacci ba abin da zai ta da hankalinka mai kudin kasar ka in ka gani sai ka rika aka yi Allah sai baki Allah ji in ya shiga taron masu kudin duniya kuma shi ma sai ya fara haka saboda me inda suna cire zakka dukiyar sa ke wuce zakkar su bota kila to ita rayuwar haka take mai sarauta a garin ka za ka ga yana haka in ya zo gaban mai alfahari masu ya ga kuma shi ma ko ba gefe yana haka to ita rayuwar duka haka take mafum haka ne duk sarautar da kake da shi ko duk matsayin da kake da shi na siyasa akwai da kaje kai ma haka za ka yi to ita rayuwa haka take kafi wani wani ya fi ka mai hassada mahaukaci shine bai san haka ba sai ka ɗauki rayuwa da sauki ba ta da wahala kuma in Allah ya ɗaukaka wani akan daraja idan duk muka yi mitin muka ce ba mu yadda ba ba zai san Allah ya masa demotion masa rifitin ba zai yi ba babu wani decision ɗaya da Allah zai take wai yana jiran sai mu mun yi mitin mun faɗi me za a yi Allah ba a bukata hum darajatun inda Allah sai ka rike darajar da Allah ya baka ka bi hanyar Allah kuma ka nemi haurawa a darajar in kuɗi ne nemi kuɗi na halal ka haura in ilimi ne nemi ilimi mai amfani ka haura in karatun zamani ne nemi karatun zamani mai amfani mai masa ya fi mai digiri mai phd ya fi mai ya fi mai master misali nake bayarwa sannan mai work experience shekara ɗaya ya fi wanda bai fara ba mai shekara biyu ya fi shekara ɗaya wani idan ka je ka deputy director ne wani director ne wani permanent secretary ne wani ya a farm secretary masu ya ce to wani shine most senior permanent secretary ya fi duka saura shi ma in ya ga wani retired farm secretary age of ta sai ka ce ranka ya dade shi ma shi ma dole risina wani lokaci ya gaisuwa rayuwar haka take shi in ka fahimce da sai kai ta kokare duk abin da kake ka nemi taimakon Allah kai ta haurawa daraja amma wani ba zai tsole maka ido ba dan me dan ba sharadin sai an kwace nashi tukunna a baka yana rike da nasa kai ma Allah zai iya baka kum darajatun inda Allah su mutane masu imani da banza darajoji ne a wurin Allah wallahu Allah basirun mai gani ne bai ma ya amaluna da abin da suke aikatawa da abu لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم يتلو عليهم آياته ويزكي يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين لقد من الله على المؤمنين حقيقة تبت بابكم كنتو الله يجعل الدوغزوا قبوميني Allah ya taimaki muminai ya rufa musu asirinsu, izba a safihim, a lokacin da ya tayar a cikinsu rasulan manzonsa shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min anfusihim mutum ne da aka halicce shi yana da siffar halitta irin nasu ido biyu hannu biyu ƙafa biyu yana da harshe yana da kunne yana da baki darajarsa kansu shine shi annabi ne manzo su ba annaba ne manzanni ba Ya tulu alaihim yana karanta musu ayatihi ayoyin Allah din wa yuzakkihim yana tsarkake su tsarkake wannan physically and spiritually wa yuallimuhumul kitaba yana koya musu yana karantar da su yana ilmantar da su qur'ani wal hikimata da kuma sunnoninsa wa in kanu yake ya kasance min qablu gabanin sa lafi dalalin mubin suna cikin bata wacce take bayyananniya wannan aya Sheikh Abdulrahman bin Nasir Sa'adi rahmatullahi alai cikin tafsirul karimin Rahman fi tafsiri kalamil Mannan karkashin wannan aya ta 164 yake cewa wannan aya kololuwa ne wajen bayyana ni'ima da kuma taimako da rufa mana asiri da Allah yayi ya turo annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam a matsayin annabi zuwa gare mu don gabanin zuwansa duniya ba ta san komai ba sai zalunci ba abin da aka iya a duniya sai ƙetare iyaka mai ƙarfi ya karya mai rauni mai kuɗi ya murkushe talaka mai mulki ya taka wanda bai da mulki mai ƙarfi na jiki ya ga mutum ya ƙwace babu abin da ka iya ya samu duniya cikin ƙazanta ƙazanta da ta kai matakin da mutum yana iya samun babansa ya rasu a raba gadon babansa a ba mahaifiyarsa da ta haife shi a kayan gado ya ɗauke ta ya kai ta gidansa ya ajiye yana mu'amala da ita dukkan mu'amalar da babansa yake yi da ita don Allah ko babu addini wannan abin da Allah ya yi kama da hankali shi sa Allah ya ce muna cikin bata bayyananniya a duniya bata ce bayyananniya mutane da yawa sun gaji iyayensu mata kuma sun je sun zauna sun yi mu'amalan aure da su a jahiliya mamar da ka haife shi an kisa an ce muku addini fa ya taimake mu duk waɗannan abubuwan da kake ji hankalinka na tashin an fada addinin ne yasa in babu addinin da haka ka tashi kaga ake yi tunan zaka yi jiki ma bai dame ka ba ai wannan dan waken da kake gani addini ya fitar da mu a cikin sa wannan badakalar wallahi shirya ta addini daga sai ka ji abin kama mutane nawa ne a jahiliya suke ba wa ƴaƴansu mata ɗaki suna mu'amalan aure da su ƴaƴan cikinsu suna nan da yawa a jahiliya mutane nawa ne a jahiliya aka same su da mata sama da talatin arba'in hamsin addini ya zo ya ce a hudu ne mafi yawa kar a wuce hudu akwai wanda ya musulunta matansa bakwai duka uwa ɗin ba ɗaya ne wata anguwa wai gwarin fa bakwai duka uwa ne uba duk gidan duk wacce aka haifa a wajen wata shi ake bawa duk wanda suka haifa saboda ya iya riko wani zai zo ya musulunta a ce zaɓi hudu ya zaɓa sai a ce ya yi alaƙa sai ce duka uwa ne uba ne sai a ce ɗaya eh, za ka ɗauka a ciki a sai ce kuma ɗaya ya ba zai ka haɗa ba duk wannan fa ƙazantar addini ya cire mu in kana jin kwata to wallahi kwata ma tsarki ne akan wannan kazantar amma ana cikin duniya a wannan halin laqad manna Allahu alal mu'minina sai Allah ta'ala yayi gada dogo yayi taimako ya kawo tallafi tallafi na hakika kawai sai Allah ya tallafa wa muminai ya rufa musu asiri yace laqadi tawkidi uku wallahi laqadi ne ga wawun ga lamu ga ƙadilin ta haƙiƙa wallahi tabbas babu kokwanto Allah ya tallafa wa mumina ya rufa musu asiri wannan shi ne asalin rufa asiri Shi ne an tsaftace ka kana gane wannan kacaniyar dukkanin ta za abun yi ba ne. a fa jahiliya mutum na iya auren uwa da ya uwar iyalinsa ne yatta iyalinsa ne ai wannan ba face ba gwace ne haka addini ya same su Shi ne Allah ya yi ni'ima ya yi taimako ga muminai if ba a tafihi a lokacin da ya tayar a cikinsu kaga sai ce if ɗin nan iya nufin wani zarafi ne Na yana hada zamani da wuri if a garin maka aka fara wahayi if shine makan din zaman ɗan kuma a wannan shekarar da aka fara yi wahayi zuwa ga fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam sai ka ce an fara wahayi gare shi tabbalal hijira da shekara dawa da shekara goma sha uku so shekara sha uku kafin hijira wannan izba a tafihin sai ka tara goma sha uku akan dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida sai ba ka dubu ɗaya da ɗari hudu da hamsin da tara so ne izba asfihim shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da hamsin da tara hijiriya da suka wuce shine lokacin da izba asfihim ya mana aka ɗiga ɗan baɗin rufa mana asiri ya cire mu a cikin waccar ƙazanta da rasulan manzo min anfusihim daga cikinsu aka ɗauko shi inda Allah ga dama sai turo mala'ika amma sai aka ɗauko manzo wanda ke da halitta hannu biyu ƙafa biyu ido biyu da haƙora da baki mutum irinmu amma ya fi mu daraja sai aka aiko shi ne yin anfusihim nan, wasu suka ce anfusihim su ne arab amma magana mafi inganci min anfusihim ai daga ainihin yan adam ake nufi saboda saƙonsa ba saƙo ne kawai arabiya ba risala ce alamiya laisatin risala risala arabiya bal hiya risala alamiya saƙonsa is a universal message universal message ne saƙon fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam so shine izba asa fihim a cikinsu aka aiko shi yasa yace huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum minhum din shi ne tafsirin min anfusihim suratul jumu'a aya ta biyu kaga sai yace daga cikin mu Allah ta'ala yayi ne ya turo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mafhum ko kuma kul inna ma ana basharun mithlukum duka kaga min anfusihim ne kamar yadda yake cikin wani sura suratul kafi aya ta 110 wannan shi ke fassara min anfusihim yatlu alaihim ayatihi yana karanta musu ayoyin Allah din yatlu din nan tilawa kala uku ne yake yi akwai tilawa lafzan akwai tilawa ma'anan akwai tilawa shar'an tilawa lafzan shine yazo ya ce Allah ya saukar da laqad manna Allahu alal mu'minina iz ba'atha tilawa ma'anan sai ya yi tafsirin ayar ga abin da ayar take nufi tilawa na shari'a kuma sai ya yi baɗin hukunce-hukuncen da ke cikin aya ɗin ya bayyana musu matsayin shari'a kaza wajibi ne kaza haramun ne kaza dole a yi kaza rukuni ne na addini kaza ne na imani to shi ne bayanin tilawa na shari'a don shi yin halitta ba wai kawai ƙur'ani aka bashi ya miƙa mana babbal ya koya mana ne shi ƙur'anin ya koya mana ne don ne bayanin ma'anan ƙur'ani shi Allah ya bawa aran makana da ayyar da za ka mu وما أرسلنا illa nuhi ko farkon daga koma fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun bil bayyinati wal والزبر نعم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون وتراغ لوكتي يا جاجي ناسوك تفكر شني نبونا لوكتي مهل الشاهد وأنزلنا إليك الذكر من سوكر مكة الذكر ما الذكر قرآني سيسي لتبين للناس ما نزل إليهم don kai wa mutane bayanin abin da aka saukar musu kaga akwai tilawa lafzan shine wa anzalna zikira dhikra bayyana lin nasifa don kai bayani shine tilawa ma'anan wa shar'an wannan shine aikin da Allah ta'ala ya bawa yin halitta haka tafsirin qur'ani duk inda ya fassara qur'ani shine mafi ingancin tafsiri anan kuma muna koyan tafsirinsa ne a cikin karantar wasa wato hadisan sa ingantattu Shi ne muke koyon ya fassara wannan zai zama cikin suratul na ko hmm. aya ta 43 da 44 don haka Allah ta'ala yake cewa yatlu alaihim ayatihi zai mana tilawa na lafazi da tilawa na ma'ana da tilawa na shari'a hukunci a wajen Allah da haka yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim yuzakkihim din nas? ai wa yutahhiruhum ne hissan wa ma'anan Mm. yana tsarkake mu wato spiritually and physically mm. shine hygienically kenan spiritually ya ce kaza shirka ne kada ku aikata kaza a wurin Allah in mutum ya yi ya aikinsa kaza idan mutum ya a wurin Allah aikinsa karɓaɓɓe ne kaga ya tsarkake mu mai kenan spiritually mm. sannan kuma iya tsarkake mu spiritually sai wanne physically shine zai koya mana alwala zai koya mana wankan tsarki zai koya wa iyaye mata wanka lokacin da suka kammala rashin tsarki zuwa ga lokacin tsarki zai koya musu wanka da ake bayan haihuwa zai koya mana wankan juma'a da muke yi zai koya mana wankan shiga addinin Allah zai karantar da mu duk waɗannan abubuwa tsarkake mu yake yi amma fizikali ka duba alwala fa kullum sai ka yi ta sau bakwai mafi kankanta mutane suna alwala sauri sau biyar nake so in ce kana da sallah biyar ba kowa ne ma yake iya alwala ɗaya ya yi salloli da yawa da ita ba duk kana sabunta kowanne sai ka yi sau biyar to kaddar ma guda ɗaya kai wuni da ita ko guda biyu kai a wuni ka rike alwala da shin ka tsarka ko baka yi ba Wanda wanke dauɗa a fizikali a wurin Allah kuma ka samu spiritual protection don shaidan yana shan wahalan yin nasara ga mutumin da ke da alwala ke sa hadisai da kuma sun bayyana ba mai iya inganta ba mai iya kiyaye alwala sai mutumin da yake mumini don haka wayu zakihim yana tsarkake su gabanin zuwansa ba a san wankan janaba ba ba a san wankan tsarki ba ba a san wankan haihuwa ba ba a san wankan juma'a ba ba a san wankan idi ba ba a san wankan aikin hajji ba ba a san wankan umura ba ba a san alwala ba wani sai zauna shekararsa bakwai bai taba wanka ba to yanzu dai in dai kana ka kai munzali ai duk sati duk kazantar ka sai kai wankan juma'a ko ba haka bane ai za ka yi to wannan yake bayyana mana wayi zakihim wato shi da yazo ba addini kadai ya karantar da mu ba hatta a duniyan ma ya mai da mu wayayyu ya mai da mu me wayayyu shi ya koya mana sa turare shi ya sa koya mana sanya kaya masu mutunci ya nuna mana darajar fararen kaya shi ya koya mana wanka ya koya mana alwala wataran sai wanka biyu ko uku ya kama ka a wuni daya ka yi wanka da safe ka dawo ka ji zafi ka kara yin wanka wani lokaci baka kace bari ka yi wanka kai kaza duka waye koya mana wanda yake bayyana mana shi addinin musulunci wayayyen addini ne mu kiyaye wannan shi addinin musulunci ba ba kauyen addini ba ne wayayye ne don haka kuma moderate addini ne mai moderation wanda ya fahimci addini na hakika zai gane addini babu tsanani sannan babu kuma tafiyar hawainiya a kasaki yake sannan babu ƙauyanci a addini duk wanda ya fahimci addini ba ƙauye ba ne na sha gaya muku yanzu in ka ganni ka ce ni dan fanta mini ba ƙauye ne ko dan gwambe Allah ba zan maka musu ba sai rabu da kai ka faɗa ka more amma in ka kalle ni ka ce a ah, ina da PhD ni ba ƙauye ne ko anan ba zan maka magana ba amma in kalle ni ka ce ni nayi karatun Qur'ani ina karantar da addini ba ƙauye ne to anan zan ba ka amsa duk wancan bai dame ni ba amma a addini babu wayewa a duniya da ya kai addini kuma yanzu da Allah duba aran ma da ni yanzu a yadda ka gan mu kaga kauyawa ni ban faɗa ba don Allah ka ga mun yi kama da kauyawa yanzu ko Amurka na je za a gani a ce ba kauye ba fa alfahari ba har White House na shi shiga Amurka yanzu ba kauye zai tafi wajen ya je shiga na sha shiga gidan sarki a Saudiya ba kauye zai je shiga shi addini ba ƙauyanci ba ne duk wayewan da muka yi na yawon duniya da karatun zamani wayewan addini shine number one duk wani wayewa sai biye zo daga baya addinin da ƙur'anin ya fi duk wani karatun zamanin da muka yi saboda a nan muka fi fahimtar haƙƙin ɗan adam ko muka san menene wayewar mun rayu cikin tura mun yi ƙyamar don addini bature zai maka kwana sha biyar bai wanka ba wannan wife da ake goge jikin yara da shi wani yake goge jikinsa to haka wannan zai maka shi ne wayayye mutumin da banɗakinsa ko abin sarki babu ba ka shiga banɗakinsa ga babun sarki mu da koya aka ce ka ajiye buta wanda ke shiga banɗaki ya tsuguna ya ɗauki tishu paper ya goge jikinsa ya fito amma kuma zai fuloshin ya wanke mai zai wanke shajjar amma ba zai wanke jikinsa ba la ilaha illallah ai na kama a anan wallahi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik gobe za mu tashi insha Allah wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma